Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da haka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne ta da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa shugaba Muhammadu Buhari ya cin matsaya da ƙasar Saudi Arabia akan ƙasar za ta tallafa wa Najeriya a fannoni daban-daban. Wanda kuma akan wannan batun ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku akan layinmu. Kana muna ɗauke da rahoto na bikin ranar matsafa na ƙasar Nijar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakamakon baya-baya na zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar Nijar ya nuna cewa shugaba Muhammadu Isuhu shine kan gaba. Hukumar zaben Nijar ta faɗa yau Laraba cewa shugaba Isuhu na da kuri'u kusan kashi 37. Shi kuma ɗan takarar jam'iyyar adawa Hama Ahmadu na bi mashi da kashi 22 na kuri'un daga nan sai Sani Umaru da ya samu kashi 14. A cikin mazaɓu 308 da ke ƙasar an samu sakamakon 82 daga cikinsu. A jiya talata ne wata gamayyar jam'iyyun siyasar ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka bada a hukumance a kan cewa cike yake da magudi. Shugaban gamayyar jam'iyyun Ahmadu Sise ya ce gwamnati ta kirkiro dubban rumfunan zaɓe don a yi a ringizan kuri'u. Wannan ne karo na farko da shugaba Muhammad ya tsaya takarar neman kujerar shugabancin kasar na tsawon shekaru biyar. Bisa alkawarin da ya dauka na cewa zai murkushe 'yan bindiga da kuma bunƙasa kasar mai fama da talauci. Masu sukan lamiri sun ce shugaban ya dauki matakan danniya ga 'yan siyasa lokacin yakin neman zaben shi, inda ya kama masu goyon bayan 'yan adawa da 'yan siyasa da 'yan jarida har ma da wata mawaƙiya da ta soki lamirinsa. dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa dr chiza bisigwe ya nemi lauyan shi ya garzaya kotu gane da abin da ya kira ci gaba da tsare shi da 'yan sanda ke yi ba bisa ka'ida ba bisigwe na jam'iyyar forum for democratic change ya ce ya sha shiga da fita hannun 'yan sanda tun ranar asabar din ta gabata ba ta da an bayyana laifinsa ko an tuhume shi ba shugaban 'yan tawayen ya ce duk safiya sai an kama shi an kai shi ofishin 'yan sanda inda zai wuni tsare sai dare sannan a mai da shi gidansa an kuma kafe 'yan sanda a wajen gidan bisigwe bayan da ya ɗauki alwashin cewa zai jagoranci wata zanga-zanga ta nuna kin amincewa da nasarar da shugaba yoweri museveni ya samu a lokacin zaɓe jami'ai sun ce za su ci gaba da abin da suka kira dabaran hana bisigwe ci gaba da yunkurin ta da zaune tsaye da kuma kalubalantar tsaro a birnin labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington A jawabin shugaba Obama yau Laraba, ya yi taka takatsantsan akan yarjejeniyar tsagaita wutar da ake shirin kullawa dangane da faɗan da ake yi a Siriya, akan za ta kai ga yin tattaunawar samar da zaman lafiya wadda za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi ko a'a. Shugaba Obama ya kara da cewa idan har nan da 'yan makonni muka ga tashin hankalin da ya daidaita kasar na raguwa, to wannan zai ba mu damar duba ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaita wuta, ya kuma ce ta yiwu ɓangarorin Siriya da ke fafatawa domin mallakar ikon ƙasar su fuskanci batun kafa gwamnatin haɗin gwiwa, abin da ke da mahimmanci wajen kawo ƙarshen yakin basasar Siriya. Shugaba Obama ya yi wata ganawa a farkon makon nan da shugaba Vladimir Putin a kan kwalla yarjejeniyar tsagaita wuta wadda za ta fara aiki ranar Asabar. Sai dai yarjejeniyar ta yarda a ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan ISIS da dakarun da ke marawa 'yan kungiyar Al-Nusra masu alaka da alka'ida baya. Shi kuma shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya ce a shirye yake ya ba da goyon baya ga batun tsagaita wutar a kasar tasa da yaƙi ya ɗaiɗaita. cibiyar kula da magance cututtuka na amurka da ake kira cdc ta ce tana binciken wasu rahotanni da suka nuna cewa wasu mutane goma sha hudu da suka kamu da cutar zika a nan amurka ana zaton ta hanyar jima'i ne suka kamu da cutar a jiya ne cibiyar ta cdc da ke jihar atlanta ta yi sanarwar da kuma ce duk wanda suka kamu da cutar mata ne waɗanda kuma hanya ɗaya ce zai iya cewa sun kamu da cutar wato saduwa da namiji da ya ziyarci inda ake fama da wannan cutar kwanan nan cibiyar na kira ga maza da suka je yankunan da ake fama da cutar kwanan nan su yi amfani da kwaroron roba ko kuma su kaurace cewa yin jima'i da mata masu juna biyu ko kuma waɗanda ke da niyya ko kuma fatan samun juna biyun duk da cewa ana kamuwa da cutar ta hanyar jima'i jami'an kiwon lafiya sun ce har yanzu cizon sauro ne babban hanyar da ake yada cutar kuma cibiyar na kira ga jama'a da su yi amfani da gidajen sauro da magungunan kiyaye cizon sauro ko kuma sanya dogayen kaya. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda kwanan ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kai ziyara ƙasar Saudi Arabia don nema wa Najeriya tallafi ta hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa daban-daban. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugaba muhammadu buhari ya jagoranci wata tawagar mayan jami'an gwamnatinsa da gwamnoni na waɗansu daga jihohin tarayyar najeriya domin yin ziyarar kwanaki hudu a ƙasar saudiya inda shugaban zai gana da takwarorinsa na saudiya domin tattauna sha'anin da ya shafi albarkacin noma da ma'adinai da kuma duba hanyoyin da za a bi domin ɗaukar matakan inganta farashin man fetur wanda ya durkusa da tattalin arzikin najeriya da waɗansu ƙasashe waɗanda ke mambobi ne na ƙungiyar mai arzikin man fetur ta duniya wato opec bayan da sanarwar tawagar shugaban ƙasar ta nuna cewa shugaban ya yi wannan ganawar domin duba hanyoyin da saudiya za ta taimaka wurin saka jari a najeriya ta fannin noma da ma'adinai na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaban ƙasar da ke ziyara tare da shi domin in ji ƙarin bayani akan wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da jami'ai na ƙasar Saudiya. To kasan su Saudi Arabia sun samu gagarumin ci gaba a waɗannan fannoni. Kamar maganar ɓangaren noma, wato kusan duk makotansu ƙasashen GCC nan da ake yi su suke ba su kayayyaki na marmari lemo su goba dinnan ayaba da sauran irin waɗannan abubuwa. Eh Saudi suna shigo da abinci kasar su kuma kuɗi bai ba na wasa ba abinda suke cewa su kama wa Najeriya mu muna da filin noman muna da ruwa mu matsalar su ruwa za su iya zuba jari a nan a bude filin noma a Najeriya ko na gwamnati ko kuma na 'yan kasuwa idan aka yi yarjejeniya ko da su sai ko an noma su za su ba da kayan ko su noma a noma ta sai kayan gaba daya ko kuma a a Najeriya ta sayar musu rufi ta sayar wa wanda kasar mu take so ga fami haka ma nan sun yi gagarumin nisa yadda ake to yanzu yau ko yau man fetur ya tsaya a kasar su sun faɗaɗa harkokin arziki da kasuwanci nasu wanda yake ba ba sauran dogaro akan mai. To yanzu kana ganin kamar sun amince za su zo su saka jari a fannin noma kenan? Eh da harkar ma'adinai amma akwai tattaunawa da yarjejeniyoyi da za su baya. Mu akwai shirin da ake yi a karfe su 'yan kasuwa masu zuba jari a Najeriya. Shugaban Muhammadu Buhari ya gayyace su mu ma kuma akwai bukatar mu ma mu turo su zo su zauna da 'yan kasuwa can ba ta su 'yan kasuwa da masana'antu su ma sun yi mana gayyata saboda haka abu ne da suna so mu ma muna so. to ta fannin man fetur fashin an daidaitu a kai da za a ɗauki matakan farfaduwa da darajar man fetur ta yi sama ganin cewa saudiya na ɗaya da cikin ƙasashen da watakila ke taka muhimmiyar rawa wurin zuba man yayi yawa a cikin kasuwar duniya. matakai za su biyo baya muhimmin abu dai a yanzu shi ne. sun saurari kuka na shugaban muhammadu buhari cewa karayar man fetur ɗinan ya jawo wa najeriya da ƙasashe irin mu karayar arziki saboda haka idan ba haɗin kai aka samu ba aka mara mana baya cutuwar za ta yi yawa. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya a tattauna da na yi da shi dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake ci gaba da gudanarwa yanzu a Saudiya domin duba hanyoyin da za a inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara zumunci na diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. Umar Faruk Musa, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc akan wannan batu ne za ku kira mu an jima kaɗan domin bayyana muna ra'ayoyinku idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar niger ƙungiyar matsafa ne so gudanar da bikinsu ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton lahiya turo ta ga cikin mutane cututtuka cututtuka akwai alluba ta hitaki amma ba mu ta ta sabka nijar kap mm. amma ta hitaki nan na ne ta dibin hanyar da za a bi sadaka ko wace iri to na samu makari ita saka sadaka ha in an ce sadaka sadaka ta kuma sadaka kuɗi bai tadda allo ba sai dai abincin da kaka ci to na an makari tura jama'a gumbara sahen lahadi dunkulai akai amma sai a raba ba ta da ko dunkule na mutum shi sadaka da su ruwa na shekara duka kaf akwai su cikin nijar to ya an ka fara rabansu watan shidda bakwai gare ana fara waje-waje sha hudu waje-waje saba ga watan shidda waje-waje watan bakwai ana fara koshi wuri-wuri sha hudu wuri-wuri saba gare wuri-wuri watan takwas shi na wuri-wuri saba sha hudu wuri-wuri saba wuri har bisa watan tara bakwai gare ana fara hayo ana tara wuri-wuri sha hudu wuri-wuri saba wuri-wuri to amma na haɗa ma Nijar babu garin da babu al'adar da aka yi ko ɗaki huduna. Ni kan matsayi na matsayi da nan da ɗagarka da masalata kuma akwai hwara wani waji akwai tsuntsu wuri-wuri akwai murzuna wuri-wuri akwai shayau wuri-wuri amma ga wagga al'ada ta yau wa'angadun na sabki su haɗin Nijar mu ji su je tun da na gani duk yau na komi na kabiɗa yau na zama lahiya wasu abubuwa mu ji su ji duka sahen yau na. Daga bisani mun isa dajin mai gaji inda mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu ya kai dokinsa domin cin hacin da matsahi ya kai ma da sahi kuma dokin na sarki ya ci haci ya lashi kanwar da ke saman hacin abin da ke nuna arwata ya kyawu amma da hakan ba ta samu ba to za a shiga cikin wani hali na rashin daɗi mai martaba sarkin kwanni alhaji muhammad salifu sarda Dauna ya yi jawabi kamar haka. mata da godiya ga Allah ya gwada muna wannan rana allah ya kaddari muna raye ta kewayo kuma mun zaka an cika al'adu kamar yadda gargajiya ta tanada fatan abubuwan da kunka gani da waɗanda kunka jiya kasance alheri ne ga ƙasanmu ta da ƙasa ta nijar gabaki ɗaya allah ya taimake mu da alheri ya sa mu samu damana mai albarka da lahiya da arziki Allah ya samu gama lahiya amin mai martaba Allah muna roƙon shi maimaita muna rana mai zawa insha Allah amin mai martaba amin Allah ta sake kasancewa tare da ku na nan ga kuma haka shi Allah kala mai abin da gargajiya ta da amin mai martaba amin ku kuma Allah ya sa a gama sabga lahiya yan tauri na ta yanzu haka dai sun fantsama a dukin mai gaji cikin yankin da dagarka zuwa wurin farauta abinda ke zama gambun rufe shagulgullon arwa ta ta wannan shekara haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka a jangoriyar niger yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. La za buɗe kiran daga jihar Adamawa. Wane ne daga jihar Adamawa? a tare da DCP Muhammad tantala da ke dubi da garama. To Dantala me ra'ayinka game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a Saudi Arabia? Ya kake ganin hakan zai tasiri ga Najeriya? Eh, ina ganin zai tasiri idan sun tattauna jami'an Saudiya sun yadda sun zo sun zuba jari a Najeriya. Eh, domin mu ma arzikin mu sai haɓaka. Eh, ka ji abin da wakilin ya zayyana abubuwan da suka tattauna ina hankalin kai karkata eh, game da wannan batu da suka tattauna a kai eh, batun noman nan idan inganta haƙƙi musamman mu kan arewacin najeriya idan mun koma wa noman nan da gasken gaske to mu ma mun kai mu raya najeriya nan ma to mun gode dan tala daga adama yanzu bari mu je nasarawa waye daga nasarawa Muhammadu Rabiu kefi Nasarawa State. To Muhammadu Rabiu me ra'ayinka game da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari? Ra'ayina kai ya kamar yadda Allah kai shi lafiya Allah sa ya dawo lafiya. Ai ai ya dawo ku. Kuma tashi Allah sa. Eh. Eh? Eh ina jin. Allah ta zama ta zama alkhairi ga kasar nan tamu. Ra'ayina kenan Allah sa ta zama alkhairi game da kasar nan tamu. To to mun gode Muhammadu Rabiu. Eh. Har yanzu dai ba mu fita Nasarawan ba waye a Nasarawa kuma? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana muhammadu Yusuf da Yusuf dan da wara mazaunin Nasarawa. To Muhammadu Yusuf me ra'ayinka game da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari? muna mai fatan alheri kuma muna jin daɗin wannan al'amarin. Muna mai fatan Allah ya dawo da shi lafiya Allah ta abubuwan da suka tattauna amfani da umar Najeriya ba da. To amin sun amin. Da zan ce ya kake ganin hakan zai tasiri to bari mu tsallaka mu je Sokoto. Mun gode. Waye daga Sokoto? Kina magana da Aminu ne daga Sokoto. Daga Aliyu? Da Aliyu? Aminu, Aminu. Ok, Aminu, to, to, to, Aminu. Eh, eh. Me ra'ayinka game da ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ya kai a Saudi Arabia? Ka ji dai abubuwan da suka tattauna. Ya kake jin eh, hakan zai amfani Najeriya? Gaskiya mu Allah bai muna kira da ban murya Buhari shi Allah shi ya muka mishi eh ya kake jin hakan zai zai tasiri ga 'yan najeriya da kai kanka ma alheri gaskiya da wannan Allah ya taimake shi ya kuma to mun gode bari mu je daura mun gode mala aminu wane ne daga daura eh zakar ne daga daura to zakari me ra'ayinka game da wannan ziyara na shugaba muhammadu buhari zuwa saudi arabia Eh ra'ayina ga shirar Muhammadu Buhari ta Saudiya shi ne Ubangiji Allah tara taimaka a kan ziyarar da yi kuma ina roƙo ina fata kasashen OPEC su ba shi haɗin kai na rage eh, eh, eh, hakarar mai daga domin ya kara domin kasuwar duniya ta kara a samu karin farashin farashin mai yanda farashin ta za su bi karin abun karin samun kudaden shiga to to mun ji zakari mun ji na kara mun gode bari mu je Bauchi waye daga Bauchi Assalamu alaikum wa alaikum. Wa alaikum assalam waye daga Bauchi. kabiru mai kaji sakataren kungiyar zaɓe ta na karon kuma kiri jihar to kabiru mai kaji muna jin ka me ra'ayinka kaji shugaban muhammadu buhari ya kai ziyara a ƙasar saudi arabia ya kake jin hakan zai taimaka ma 'yan najeriya zai taimaka musu yadda ya kamata don kawo tattalin arzikin ƙasa da ci gaba yana da kyau da yanka yanga zaga kasashen duniya da ya kama ci gaba a najeriya allah kuma ya sa masa da alheri a zakan kurani allah sa ya kama ci gaba a najeriya yadda ya kamata mu mutanen jela muna goyon bayan jiran buhari musamman ma jihar bauchi to mun gode kabiru mai kaji bari mu je yobe waye daga jihar yobe eh abakar ne daga tarmowa babban gida to abakar ina ka ya karkata game da ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai ya kake jin hakan zai taimaka ma 'yan najeriya a zai taimaka mana domin duk abubuwan da yake don talaka najeriya yake saboda wannan yaran da yake yana mu talaka mu muke jin daɗi ba su manya ko masu ba ta yaya kuke jin daɗi me yasa kuke jin daɗi a to musamman ma kamar mu da muke irin su borno da yobe wannan gaskiya a gaskiya hawan mahmud buhari gaskiya mun ji daɗin wannan abun amma kuma ziyaran da yake mu dai muna sa Allah karfafa masa gwiwa eh ya ya wannan ziyara ya wannan ziyara kake jin sai shahe ku a zai shafe mu sosai kwarai da gaske insha Allah za mu ji daɗi bayan duba tukun sai nan gaba tukun insha Allah kuma za mu ji daɗin wannan ziyara to mun gode malam Abubakar mun gode malam Abubakar bari mu je Zaria waye daga Zaria Malam Yahaya ne daga Zaria. To Malam Yahaya ina hankalin kai karkata game da wannan batu. Hankali na karkata yana fatan wannan ziyarar da shugaban kasar mai tafiya Saudiya ya zama alheri a gare mu. To amin sun mami. Halo? Amin sun mami muna jin ka muna jin ka. Yawwa kuma muna muna fatan kudurin shi na alheri Allah ya cika mishi. To to mun gode mun gode Malam Yahaya bari mu je jibiya. bakin iyakan najeriya da wane ne daga jibiya mala abdulhab ne abdulhab ka da daki to mala abdulhab ina hankalin kai karkata game da wannan ziyara ta shugaba muhammadu buhari wallahi buhari muna mai addu'a allah ta da abin da suka tattauna ya kake jin ya kake jin abin da suka tattauna zai shahi yan najeriya a zai shahi mu kuma insha allah da izinin allah zai shahi zai shahi mu Allah ka mai jagora Allah ka kare kasance da masu shari to mune ne baka samu addu'a duk mai nawa shari Allah mai rana abin shi to mun gode mun gode eh, mama eh. mun gode bari yanzu mu je mai addu'a waye daga mai addu'a Muhammadu Sabi ne da mai addu'a Galadima to Muhammadu Sabi na hankalinka ya karkata wannan ziyara da mai gida ya je Allah Ubangiji ya sa je lafiya ya kare ta lafiya eh abin da muke son mu ji shin ya kake jin wannan ziyara ta shi zai zai shahi yan Najeriya domin saboda su ne wannan ziyara ya kake jin zai tasiri Tizani suke insha Allah alkhairi ne zai zo mana insha Allah eh, kaji kaji abubuwan da suka tattauna da shugabannin kasar ta yaya kake jin zai taimaka na ji labarin abin da ya faru zuwa china zai je kuma waccan kasa wadda za a yi amfani insha allahu da naira to mun gode muhammad sabiu daga mai ado bari mu sake komawa jibiya waye daga jibiya kana magana da auta mai gani daga nan jibiya najeriya to auta ina hankalin kai karkata eh, ga ina buhari buhari ya je saudiya ne wata ko laraba aka sarifa su turakon suke saurare ba su saurare mu da afirka me yasa aka ce haka kamar yawa ina gani da yawa idan kasashen mu na afirka za su nemi wani taimako daga kasashen laraba ba eh. saurin mu sai dai tura kawai suke saurare amma ba mu ba to amma baka jin da wuya a ci nasara me yasa baka ji baka ji abubuwan da suka tattauna baka ji abubuwan da suka tattauna da shi shugaban ba eh magana a rage hako mai saboda mai ya kara daraja ko ya kara kudi eh. gangan mai da kara farashi mm. to ai ina wannan ta kan suke yanzu ga iran ma ita ma ta ce ba za ta daina ba ita ko saudiya dama ba ta sauran karnan kasashe yau da america ko rashi ta tashi ta ce ga yadda za a yi wannan su saurare su amma ba mu ba auta kana ganin wato ziyarar nashi ba zai yi kowane irin ahwani ba kai a naka ra'ayin shi sanin da eh, da can duniyar da yanzu laraba an ka kula duk abubuwa wanda ka sani mu yan afirka ko kuma kasashen su laraba to ba su sauran kowa kasashen turai kaɗai suke saurare. to mun gode sauta da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je sokoto da kuma kil da shine zamu rage kiran kiran da zamu iya dauka waye daga sokoto birnin shehu. kash mun so mu kira mu dauki kiran sokoto amma lokaci muna halin nasa sai wani lokacin gobe ma rana ce idan mun buɗe layukanmu kun kira a kan wani take na daban da za mu sake bayarwa mun gode ga shirin murar amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kwana-kwana na a yaraban babban birnin kasar armenia hukumar da ke tallafawa kasashe masu tasowa ko usaid a takaice ta da kafa wani shirin haɗin gwiwa na kimiyya domin haɗa albarkatun ƙasar da zumar ci gaba da ta sama suna Advanced Science Partnerships for Integrated Development Project ko aspired Wannan fasaha ta shekaru uku an tsara ta ta yadda za ta daƙile bushewar ruwan ƙarƙashin ƙasa a kwarin Ararat da za a ci gaba da yin amfani da shi. ƙiyastawar da USAID ta yi kwana-kwanan nan na matsayin albarkatun ruwan ƙarƙashin ƙasa a kwarin ararat wurin da ke da tasiri a ayyukan gona ya nuna wani yanayi mai ban tsoro yadda ruwan ƙarƙashin ƙasa ke raguwa da kuma yadda masu kifi ke facaka da ruwan ya bar wasu al'umman ƙauyuka talatin a yankunan ararat da amavir ba su da ruwan sha isasshe ko ruwan noman rani. Bugu da ƙari barazana ce ta ƙin ƙari ga sashen noma na ƙasar da rayuwa da tattalin arziki da ma ketatuwar yanayin yankin. Haka ma tashar samar da wutar lantarki ta nukiliya ta ƙasar da ke Metsamo na cikin kasada saboda ta dogara ne da wannan ruwa wajen sanyaya injinanta. duk da matakan da gwamnatin armenia ta ɗauka domin ƙayyade yadda za a dinga amfani da ruwan kwarin har yanzu yanayin na da haɗari kuma lamarin na cikin abubuwan da ita gwamnatin armenia ta fi ba fifiko wannan sabon shirin na aspired na usaid zai taimaka wa gwamnatin armenia tsara manufa da hanyoyin yin amfani da albarkatun ruwan ƙarƙashin ƙasa da ke da mahimmanci ga kasar Shirin zai mai da hankali ne akan toshe hanyar hasarar wasu bayanai da inganta tsare-tsare da hanyoyin cimma shawara da ta dace tare da ƙara fasahar tanadin ruwa da inganta fasahar makamashi da inganta dokoki da dabarun tabbatar da kiyaye dokokin. Shirin aspired zai ɗauki ƙididdigar rijiyoyi da rafuka a yankin ararat a tessen ta ba da damar samun bayanai a kan kwarin ta kuma kafa na'urar dakile bushewar ruwa a wasu wurare goma da ake kiwon kifi shirin zai kuma kaddamar da fasahohin yin amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasa da makamashi za a ba gwamnatin armenia shawarwari a kan manufofin yin amfani da kudaden da ake samu daga masu kamun kifi da tsaurara ba da lasisin kamun kifi da sa ido sosai amurka na alfahari da yin aiki da gwamnatin armenia domin cima muradin 'yan kasarta na samun isassun albarkatun ruwa sharhi murai amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kuma shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. sakamakon baya-baya na zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar niger ya nuna cewa shugaba muhammadu isuhu shine akan gaba Hukumar zaben kasar ta faɗa yau Laraba cewa shugaba isufu na da kuri'u kusan kashi 37, shi kuma ɗan takarar jam'iyyar Adama wato Adawa Hama Ahmadu na bin shi da kashi 22 na kuri'un, daga nan sai Sani Umaru da ya samu kashi 14. Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa Dr. Kizza Besigye ya nemi lauyan shi ya garzaya kotu dangane da abin da ya kira ci gaba da tsare shi da ake yi wato da 'yan sanda suke yi ba bisa ka'ida ba. Shugaban 'yan adawan ya ce duk safiya sai an kama shi an kai shi ofishin 'yan sanda inda zai wuni tsare sai da dare sannan a kai shi gidan shi. A jawabin Shugaba Obama yau Laraba, ya yi taka-tsantsan a kan ko yarjejeniyar tsagaita wuta da ake shirin kullawa dangane da faɗan da ake yi a Siriya za ta kai ga yin tattaunawar zaman wato samar da zaman lafiya, wadda za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi, ko kuma a'a. Shugaba Obama ya kara da cewa idan har nan da 'yan makonni muka ga tashin hankalin da ya daidaita ƙasar na raguwa, to wannan zai ba mu damar duba ɗorarriyar yarjejeniyar tsagaita wuta ya kuma ce ta yiwu ɓangarorin siriya da ke fafatawa don mallakar ikon ƙasar su fuskanci batun kafa gwamnatin haɗin gwiwa abin da ke da mahimmanci wajen kawo ƙarshen yakin basasa siriya shugaba obama ya yi wata ganawa a farkon makon nan da shugaba ladimar putin akan ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki ranar asabar To madalla da takaitattun labaran kuma kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Maryam Dauda ta taimaka mani domin gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni. Da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Jonah Cummins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku.